kashinmu abu na biyu sakon da nake so in fitar shugabanni na addini a najeriya sun yi ƙoƙari allah ya saka musu da alkhairi an ga yadda suka yi tashi duka ɓangarorin wanda suka je suka fara samun shugaban ƙasa a nan najeriya dangane da wannan abin da ake tunanin zai faru a nijar daga nan aka sake samun wakilci ko suka sake rankaya daga najeriya suka sake tafiyawa wayannan shugabanni na addini a Najeriya da suke wannan kokarin Allah ya saka masa da alheri amma kuma fa su sani fa billahi allazi la ilaha illa wa yadda suke wannan kokarin aka je aka ga shugaban ƙasa don matsalar wasu mutane to 'yan Najeriya suna da matsalar da akwai buƙatar su sake haɗuwa a je a ga shugaban ƙasa a kanta ko ba haka bane eh haka yake ku yanzu kowa yana ji a jikin shi ku eh? wallahi yadda aka je aka suka taru aka je aka ga shugaban ƙasa don matsalan al'ummar wata ƙasa to billahi allazi la ilaha illa yan najeriya akwai fa buƙatar wa'annan shugabannin na addini su sake haɗuwa a je a ga shugaban ƙasa akan lamarin da abin da ya sa yanzu kun ga kasar Kenya su a baya suka cire subsidin ma yan kasa sun saba da shi amma yanayin tsadar rayuwa ya sa lokaci daya abinda ba su taba tsammanin zai faru ba kasar Kenya gaba ɗaya ta ɗauki zanga-zanga yanzu dole sai da suka cire subsidi sannan kasar ta zauna lafiya suka dawo suka dawo da shi ko to dole sai da suka dawo da shi to mu matsalar Najeriya yanzu in kasar ta ɗauki zanga-zanga gaba ɗaya to daga zanga-zanga ba a san kuma me zai juye ba yanzu ku duba ku gani kuɗin mota fa daga nan zuwa kano fa ya kai wajen naira dubu biyar fa sannan dubu biyar ɗin nan kai kana iya fita tun sabu har dare ka same ta ba fa eh eh hatta su kansu direbobin da suke harkar sana'ar mota wallahi wani yana yi ne don kada ya zauna amma wallahi in ka lissafa abin da suke samu da abin da suke siyan mai za ka samu cewa sai an kai sannan kuma fa matsalan man nan yanzu ana maganan dala ta kai wajen 900 da wani abu yanzu ana maganan ba wai 600 da wajen 15 ko 20 ba akwai yiwuwar ana ganin yadda dala ta karu kudin man fa yana iya karuwa fa so akwai buƙatar kafin ba mu san wace irin zanga-zanga za ta barki a ƙasa ba don wallahi mutane suna ji a jikinsu su. Eh? a'a ai shine yanzu muke faɗar me ya kamata a yi yanzu da zama malam usman kowa banda matsalar tsaro da kuka sani idan ka ga abu bai faru da kai ba to baka da alaka da shi yanzu wanda suke bibiyar social media ɗazu za su ga ga wani manomi ya tafi gona ya haɗu da bandit wallahi ajiye hannunsa suka yi suka datse hannun suka ba shi hannun ya rike da ɗaya hannun eh, an ce a taba aje a yi noma ka tafi gona wani ya kama ka a gonan da ranka da ka ya ajiye hannun a ƙasa ya sa adda ya cire shi sannan ya ɗauki hannun ya baka shi ta wannan hannun ya ce ka riƙe yaya za a yi so abinda masana suke magana fa musamman arewacin najeriya ba gaba ɗaya completely fa maganan tattalin arziki fa ya riga ya kama hanyar rushewa gaba ɗaya to da duk wata harka da ake ta kasuwanci da ta noma kullum aka waye gari ƙara samun matsala take to based on wannan yadda aka je aka ga shugaban ƙasa waɗannan malamai Allah ya saka musu da alheri don wannan ba ƙaramin aiki suka yi ba to sun yi ɗaya saura nawa in sun je sun faɗa wa shugaba nasu ji ne amma ba dole ba ne su yaji su sun sauke nauyin da Allah subhanahu wata'ala yi mi amma wayannan ɓangarorin da suka haɗu. wallahi akwai buƙatar haɗuwa a ji a ga shugaban ƙasa akan wannan Allah madaukakin sarki ya sa mu dace mu dai mun faɗa a mun faɗa kun ga da in ana muku ƙarya ana cewa wasu ke sace tallafin man nan shi kuma talaka kullum bai da guri ya ga an wulakanta mai kuɗi ko ko kuwa yanzu idan tallafin man fetur ɗin nan yana cin biliyan goma ne in an sako wasu su cinye bakwai amma man ya dawo yadda yake billahi kuma kun san inda masifa za ta ƙari yanzu na rantse muku da Allah ana cewa an ƙara ma ma'aikata albashi to billahi la ilaha illa huwa duk abin da ka sani kuma yanzu kana ganin yana da tsada to zai dawo ne kuma ya ninninka kudin makaranta zai karu. wane ne zai karu. wane ne duk abin da baka yi tunani ba sai ya karu. wannan mu shine kiran da muke daga karshe akwai dan uwa iyafos harin nan da aka kai wannan kun ga abin da ya faru na abin da dogo gede a Naija in za ka iya tuna zuwa Maiduguri shekara biyu a ko wasu sojoji da suke zuwa guri na su biyu wanda kusan kwana goma da muka za ka iya tuna sa kullum sai sun zo to akwai ɗaya a cikinsa ana ce masa IAA shine Ibrahim Adamu Abubakar pilot ne na Airport wuduntu 'yan kwanakin nan na san cewa yana hadda alkur'ani ya kusa gamawa kuma mutum ne da ko jirgi ya hau daga guri kaza zuwa guri kaza banda karatun ƙur'ani babu abin da yake saurare to wannan jirgin da iya hadari dan zariya ne ai wanda aka baro din nan to shine pilot din jirgin kaga an mana hasara ɗalibin karatu ne bi ma'anan kalima an fahimta yi saboda haka a madadina da madadin yan uwa ina mika sako na ta'aziyya zuwa ga wannan da yan uwansa Ibrahim Adamu Abubakar Allah madaukakin sarki ya ji kansa airforce ne kuma pilot ne Allah kuma yi masa rahama Allah ya sa ya huta wayannan rigingimu kuma Allah ka nuna mana ƙarshen su Allah ka zauna da ƙasar mu lafiya wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh